Zauren matasa. Ba sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. Da ya haɗa da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya shirin zauren matasa na garin Dan Umaru ne mai albarkar matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Matasan sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna ta kankama, amma barayin daji sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar ɗauki daga hukumomi don kar hakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba, to mutane su samu yin barci da idon su biyu a rufe. Matasan su haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa baban gida ɗan Umaru, Muhammad Barau da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. Biyo! yaushe na Allah kuke kamar gurbi daga cikin mu sune suke dan kai secret namu suna dan fallasa cewa ga abin da gari ke tahiya wato mutanen Umar mutanen da ake kira informa kenan na informa kenan informa eh, eh. asali kowane gari na san za a iya samun haka to amma da dadewa muna neman wannan dama Allah bai bamu ba muna son ya zama yaya za a yi mu yi magana gwamnatin tarayya ta ji kukan gwamnatin jiha ta ji kukan sannan ba wai koken ɗaya ba a'a mu gani a ƙasa wannan wuraren da nake gaya maka yanzu barazana ta shiga na bangaren abin da ya shafi ilimi gare mu mu yanzu abin da muke tafa fitika ma yaya za a yi mu dan rayu ba ma magana wai a'a idan da a ce kana da daman da zaka zo ka ga wannan yankin ina tabbata maka ko kamin magariba za ka yi hawaye fiye da kima akan irin da yanayin rayuwa daga wannan wurin da muke baka labari wurare ne waɗanda ba su da hanya wurare ne wanda in ka dubi yanayin makarantun su babu malamai dan yanzu ba za ka iya turo malami daga local government ba kakin duk malaman mu wannan magana da yake da malaman primary school da na junior secondary school din mu da ba sun watsi babu wanda kenan yan mutanen mu kuma mu yanzu nan matasan da suka dan samu sa'a suka dan je makaranta suka dan yi karatu volunteer din da ake ma ya ina aka samu enough kuɗi ko kuma yaya za a yi gwamnati ta ɗan sponsor nasu su dan ƙara rike kansu wasu wasu a je da gudu gudun ana dawowa ya zama mun cire kanmu cikin wannan dogon masifa amma duk waɗannan abu ne wanda gwamnati ta yi biris ta kyale balantana mu yi magana ruwan sha balantana mu yi magana ruwan famfo eh Umar bari bari zamu zo nan Allah da zamu duba irin gudunmawar da gwamnati ya kamata ta bayar kuma bari mu ji abin da Isa'il Usman yi mana bayanin <coughs> shin waɗannan mutane waɗanda ake kira masu satan nan duk da da jihar Kebbi dai babu su sosai da ana jin lamarin da jihar Zamfara jihar katsina eh. wasu sassan jihar kaduna da neja da sauransu amma jihar kebbi da lafiya kalau take faɗa mana waɗanne irin mutane ne an san waɗannan mutanen wasu sun ce akwai waɗanda dama mazauna ma yankunan ne an san su a tarihi ai gaskiya malam nasir dama ya da kafuwar dinnan kebbi an santa da zaman lafiya to duk yawanci barayin da ke zuwa yankin kebbi barayi ne wanda ke fitowa daga zamfara da naija musamman mu yana na tsawon maru duk yawanci barayin mu suna nan dajin mu na nan arewa da yammaci mazauna nan ne wasu to sun wace sun koma can kurya inda suka san baya da za a yi muje wajen su amma su ne za su hayo mashi shuka su zo nan wurin su kori ko shadu ko su ɗauki mutanen mu ko su kashe da kashewa duk ta'addanci da ake yi gaskiya daga yawancin zamfara yake hito muna yankin irin daɗin duniya makini Dangodage, Sabon Birni, Baruɓa, Sabon Tura, da raga duk yawanci can ɓarayin nan suke amma sai su zo nan wajajen mu saboda can duk sun riga sun shirya da wa'annan garuruwan amma munan garin da ya zama ba su shirya da garin namu ba sai su zo ko dai su ɗauke mu na shi, ko su kashe mu ko kuma su doke mu su yi daji da mu yanzu maganar da nake yi maka yau an kai kwana wajen uku kullum sai sun zo sun ɗaukar mana mutanen wajen tun urku da sha daɗi yanzu haka mutanen mu suna can an biya kuɗin fansa amma fa su sako su sun kita kowa sun ce sai an ƙara musu to ana dubin ya za a yi tunda kowa ran mai noma ba sun hana mu noma ana dubin ya za a yi kuma sun ce za a ba su kuɗi an ba su kuɗi ana dubin ya za a yi ma a samu wannan kuɗin an ba su amma kuma sun ki sako mana sun ce kuma sai an ƙara musu kuɗin. Yahuza gado in haka ne duba mana Eh, an ce idan an je daji an samu matsala sai a rogo a dawo gari ya nuna in mutane suka kamar misali daga daji suka shigo garin dan umaru shikenan sun tsira ba wani abin da zai same su kenan sai eh, lalle malam nasiru idan mutane suka shigo garin dan umaru sun samu tsira duk wanda ya shigo cikin gari to shi wannan ya tsira sai dai daɗa yan uwan shi su ta tarar da yaya za a yi wanda bai dawo bai dawo domin matsalar ta kai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mai dai ya yi mana tsada yanzu da yake kaga dai muna isha ne ma abin da ya kai dubu ɗaya har da ɗari ɗaya sa'ilin ga ƙalubalen rayuwar mu abin da za mu ci yayi eh da ɗari ɗaya ma ana samu litar man fetur litar man fetur sannan itacen ma da za a dafa abinci ba za a sami su ba eh dubu ɗaya da ɗari ɗaya abin ya ɓaci ya ta'azzara sosai gare mu diya da ba kasa turan kai a ina a gidan mai ko kuma wajen yan ba a gidan mai ba masu dan zuwa suna dan samo shi gidan mai kaga abin hanyar ma ta zama lalura bin hanyar ma ya zama sai an duba waye a wurin wanda zai taimaka ma yi sauri ka je ka dan samu ijjar ka dai ka shigo da ita garin dan maro masu sayo mai din ma su ma suna tsoron hanya inda za su gitta saboda labi ya gitta hanyar to din labin nan tsallakan labin ma haɗari ne sannan kuma dajin ma haɗari ne rayuwarmu ta shiga cikin wani mawayacin hali ma kamar sai mu ga abin ma kamar ma gwamnati ta amince da mu ne a yankin dan umaru. ai yahuzan an kula eh, matsalar tsaron nan kusan ba nan jihar kebbi ba ne kawai ai mutanen nan bara su za su fi ba da labarin yadda suka ji jiki kai abun ma ya shiga sokoto don kwanaki mun yi shiri na yankin isa da sabon birni nan ma suna fama da wahala ainihin to saboda haka abun kamar ya zama ruwan dare ne a waɗannan yankunan ai malam nasir abin in ma ana wuce ruwan dare ai mu rana ya kama saboda wurin abin ya kai inda ya kai maza ba su tsira ba mata ba su tsira ba Abun ya kai wasu ma kai a halin yanzu makwabta na ni zancen da nake da kai yanzu haka jiya suke cewa sun sauka ware saboda abin ya ɓaci nan dai babu abinci sun ban matan matan ma in suka je ebo ganyen tafasa da za a ci a rayu da yan yara nan ma matan ba su tsira ba ɗauke su ake yi. Wato ma na sun kama hanya sun tafi kudancin Najeriya kenan. Eh abin ya ƙarfin su to ba abin da za ka ba iyali kaga an kama kallon juna abin ba daɗi dole ka bar gida ka je wata jiha ko za ka ɗan samu abin sa bakin salati. Amma yahuzai manoma kuma ce suna zuwa yankar tafasa ba za a yi mamaki ba. To Mallam Nasiru ba ta baci ba ne ba haci. Hacin sun gagare mu nomawa. Isa baban gida duba mana in haka ne kuwa ya ba mu labarin yanda yanda garin dan umaru yake yawan mutanen garin da yadda suke rayuwa irin akwai ruwan sha wutar lantarki da sauransu to wayan da ka faɗi gaskiya ma da ruwan sha mana rijiya ba gaskiya ba batun hawan duka mu aje shi gehe da kuma wuta ma duk mu aje shi gehe domin wannan duk ba mu sa gare shi ba gaskiya duk sun lalace wuta ta iso da mana amma komi ya lalace komi ga da gaskiya ruwa kuma gaskiya ba dama zata na kai mana shine kuma wasu sun lalace su tsaya ba su aiki guda ma muke da kawai mai lafiya cikin garin amma gaskiya ruwa kuma sai dai da mun je rijiya ko kuma mu je raji mu diba yanayin kuma ga mutanen dan mu gaskiya mutane ne wanda suke tsakanin Allah mutane suna gari ne da dimbin jama'a sosai da zance gari ne babban gari ne kuma dimbin tarihi wanda yake hakika gaskiya ko ta ina kaje zaka ji labarin dan maru dan maru kuma zaka ji tarihi mai kyau tun daga iyaye da kakanni Shin ah, hakimi garin hakimi ne ko dagaci ne? To dagaci ne. Eh dagaci ne na gane. To akalla dai za a samu kamar mutum ɗari ɗari ɗari biyu a garin. A garin nan maru? Eh. To gaskiya na ganin ranka da zance ko in ce mun dai miliyan ranci. An fi na? Mun miliyan ɗaya. in dai za a ta ah. jama'a gari <laughs> ah, eh. isa kada kada kada lissafin naka ya zama eh? menene lissafin <laughs> doki rana ke ne ko menene a wuce ya ne da ya kuzu ba da za ka zo lokaci kaɗan ka koma za ka tabbatar da ɗan ba ƙaramin gari ba a ah, kai dai kuna da yawa abinda ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan na garin Dan Umaru a karamar hukumar Dankowa Sagu da ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America, zauren matasa ku